azumi ajiye azumi sallar layya waɗannan mafi yawa ba al'akari da ra'ayin ɗaiɗaiku don haka yanzu yaya za a yi mafi yawan al'umman musulmin najeriya su ɗauki azumi sai sarkin musulmi ya bada sanarwa sai an ka zo wasu sun kace su sun ga wata da idon su ba ma ganin yanzu ganin wata hansad ne ake yi mafi yawan ganin wata na hansad ne waya yanzu in mutum ya bugo min waya na san kowa ne ne sai a bugo mallam bello ya bane in ce ni ne mun ga wata ina mun ga wata bunza ban san wane ne ke magana ba da gaske mutumin bunza ne ko mutumin yabo ne ko ma mutumin goyo locus ne da gangayen bugo ce mutumin ba sani ba sai in rubuta an ga wata bunza wani ya bugo ya ce ya gani mai duguri sai ya ce an ga wata mai duguri in an kai ni mai duguri in gwadi wanda ya ga wata nan ban san shi ba kuma haka zan tara in kama kidan ya an ga wata gari kaza da to in gari miliyan an ka gani tun sarki ce, bai da ka haƙƙin ka ne ba da sanarwar ganin wata ba haƙƙin ka bane haƙƙin sarkin musulmi ne sannan ke tabbatun wai ka buga ga handset a sa ka cikin duk malaman nan da ka ƙomomuwa su buɗi ganin wata a sa su ga NTA ba ita ke kewaye Najeriya ba yan rediyon Kaduna su ɗauka rediyon Amerika da BBC da Jamus zuzu su ɗauka a faɗi ni ne malam wani ina sanar da al'umma cewa an ga wata don Allah mutum nawa ke la'akari da magana ta yi yan kaɗan yan ƙungiya ce kawai za su la'akari da magana ta yi a shekenan ba shugaban musulunci ba ne amma yau a sa sarkin musulmi ga kawayen watsa labari ya ce jama'a an ga wata ku ɗauki azumi waɗanda za su ƙin ɗauka ba su kai 1% na al'umma musulmin najeriya ba don haka a shewa ne adda haƙƙin sanarwa ya ku jama'a sarkin musulmi don haka an faɗa mu sarkin musulmi ce bai yadda ba sai mu yi hankuri ran da ya ba da sanarwa gobe ya ba da sanarwa ba gobe mashi yawan mutane za su ɗauka ba mu ba sarkin musulmi mun kai manzon Allah mun ka ina mun ka bi manzon Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace dauka azumi ana yi ne ne tare da mafi yawan mutane sallar azumi ana yin tare da mafi yawan mutane sai a ce yan tunga guda wani dan masallaci guda su sun kai sallar azumi yau duk gari kowa azumi ya kai su dai sun kai sallah don Allah wani ana ce mai idi ga yan uwanka duk inda ka bi da baki busasshe suna azumi kai ko ga ka sabbin toyi kana ce kai ko kunya baka ji ko baka yadda da musuluncin su baka yadda musulmi don haka kaga ya kamata mu ɗabbaka wannan hadisin ga sallah annabi ya ce in sun kai kuskure ko kuna da ladakku Allah ba zai kama ku da kuskuren su ba zunubi na akan su don haka in ƙarya wanda ya ce an ga wata kai ko wanda ke bada sanarwa in ƙarya ya kai mu bashi can wannan tsakani ne da Allah Allah ya san da shi ko bai sani ba mu mu yi tsaye mu muyi aiki da abin da manzon Allah ya ce mu dauki azumi tare da mafi yawan ƴan uwan mu musulmi mu aje azumi tare da mafi yawan ƴan uwan musulmi mu yi sallar layya tare da mafi yawan ƴan uwan musulmi jama'a da za a riki wannan ka'idar da manzon Allah ya sa kuma hadisi ne sahihi don Allah rikita ba su yi mana sauki sannan jama'a yau ko dai gina ƙasa ka shekara talatin kana gina ƙasa ana cewa ka san ciki da bai na gina ƙasan nan ko ana cewa hayo baka iya ba to yau Najeriya akwai masu shekara saba'in suna azumi amma kowace shekara sai an yi yaya kamar yau na za a fara azumi don Allah babu su zuciya ciki duk littafan duniyar ga an karance su an yi azumin ga shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin akwai masu shekara tamanin suna azumi Najeriya amma yau ba a yi azumi Najeriya ba shekara duk wata azumi zai tsaya sai a yi ɓace-ɓace don Allah kuna ganin addini ne ba su zuciya ba ne Sun rai ne kawai don haka Allah tsiri mu daga sun rai kun ji don haka ku yi hankuri da karkatattun shugabannin ko da shugaba ya zo da wani abu na bata na faɗa muku tun ji hadisin ubbada mutukan ba kafirci ne karar shugaba ya zo da shi ba kakka ya mai tawaye kakka shiga cikin wa shugaba waye ku yi hankuri da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tana gare ku wurin Allah su ko laifin bannar da sun ka zo da ita tana bisa kansu ba ruwanku ba inda zunubin zai shafe ku ina fatar kun fahimta to Allah ya sa wannan ya zama wa'azi gare mu wannan hadisin kuma kun gani sahihi ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa anhu radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi qala khayrun nasi lin-nasi yatuna bihim fi salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil islami shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi game da fassara faɗar Allah wata aya ta cikin suratul baqar ce ko al-imrana suratul al-imrana ko inda Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kun kasance ya ku al'ummar manzon Allah kun kasance mafificiyar al'umma ukhrijat lin-nasi da an ka fitar daga cikin mutane ma'ana duk cikin al'ummomin da an kai ku al'ummar manzon Allah kun fi kowa koncho